Lamarin ya auku ne da misalin karfe takwas na dare sa'ad da uban kasar ta Wamako, baradin Wamako Alhaji Salihu Barade yake a gonarsa da ke kusa da garin na Wamako mai tazarar kilomita ashirin daga babban birnin jihar ta Sokoto. Rahotanni sun ce mutane hudu ne dauke da makamai suka kai wa sarkin farmaki a gonar tashi inda daga nan kuma suka yi awon gaba da shi zuwa wani wajen da ba a sani ba. Rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda kakakin rundunar DSP Al-Mustapha Sani ya bayyana. eh to kuma yan sanda ta samu wannan rahoton mutane hudu suka fi tafi da baradan wamako alhaji salisu kuma a cikin mota suke su hudu To takamaimai a ina ne lamarin ya auku kuma a wani lokaci ne? Eh to a can wata gona ce aka ce ba gidansa ba abin ya faru a nan garin Wamako. Wajen karfe takwas na almuru. akwai wani harbe-harbe ko kuma makamanci haka da ya faru ko kuma da su suka yi kafin su tafi da shi din? E, to yanzu dai ana bincike amma abin da ya fara zuwa wajen mu shine an ce suna da makamai. Akwai wani yunkuri da ku jami'an tsaro kuka yi akan lamarin ya zuwa yanzu ko kuma ku gano inda suka tafi da sarkin? a yanzu dai ana na ana ta bincike domin baza mutanen mu ko ina da ko ina kuma an sa roadblock don a tabbatar da cewa ba su nisa da shi ba. Baradin Wamako Alhaji Salihu dai yaya ne ga gwamnan jihar Sokoto Aliyu Magatakarda Wamako to sai dai daya daga cikin 'yan uwan sarkin wanda kuma shine shugaban karamar hukumar mulki ta Wamako Ahmad Abdullahi Kalambaina yana ganin lamarin na da alaka da siyasa. Mu muna ganin cewa kila hanya ce aka bi na ganin cewa an rudar da mutane mutane game da abin da ya shahi zaɓen siyasa wanda za a yi jibi Allah da wanda yake in ba don haka nan ne zai kawo a ce a zo cikin wannan lokaci sai a ce har an zo an kama mutum iri ne wanda yake kowa san yadda yake tare da mutane yana zaune lafiya musamman mu da ake ganin cewa muna da nasara kwarai da gaske a wannan jiha a wannan jam'iyyar tamu ta APC. A 'yan kwanaki an sace sarkin Bukoyom da wasu rahotanni suka ce an biya kuɗin fansa kafin a sako shi. Baka ganin wannan kamar yana da alaƙa da wancan? Eh to ko dai yana da alaƙa ni dai gaskiya wannan abin haka na ɗauke shi. To bisa al'ada idan irin haka ta faru akan nemi biyan fansa, shin idan har hakan ta faru kuna da wani zaɓin ne ko kuwa za ku biya fansar ne? Gaskiya ba zan iya baka wannan an samu domin har yanzu ba mu samu wata magana da gare su ba na cewa suna da ɗan wani abu. Lamarin kuma ya jefa jama'a cikin rudani ganin cewa sha'anin satar mutane da ba sabon ba a yankin a yanzu yana ƙoƙarin zamewa ruwan dare domin ko wannan lamarin ya zo ne kwanaki goma sha takwas da wasu 'yan bindigar suka sace sarkin Bukuyum da ke makwabciyar jihar Zamfara. wanda bayan kwanaki hudu suka sako shi bayan da wasu majiyoyi da ba a tabbatar ba suka ce an biya kuɗin fansa har naira miliyan goma. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.